Hajiya Sumayya. Na'am. Gaskiya kina da kyau sosai wallahi ai saboda kyau ɗinki ne ma da iya kwalliya da murmushin ki shi yasa ake ce miki Fati Washa. <laughs> to amma wai tsayawai da gaske ne Presdo yana son ki? Yes. Kuma lukuman ma yana son ki ko? Yes. ake ɗin ce kina da farin jini sosai gashi ki iya murmushi shi yasa ne ma wallahi nike bugun sanki <laughs> kai da gaske nike miki fa ai irin san da nike miki ma to yafi na sifiras do zan iya mutuwa fa akan ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina ganin wasa ko <laughs> lalle kam to ni dai gaskiya ina son ki wai tsaya ma ko kina jin tsoron wannan presdo din ne ba tsoro nake ji ba yawwa ko ke fa ai kawai ki manta da wannan presdo din da wannan lukuman din kawai ki zo mu sha soyayya amma wai dan Allah a zuciyanki kin ji kina so na gaskiya no ayo <laughs> assalamu alaikum mutane na na faɗin duniya ga baki ɗaya ina yi ma kowa fatan alkhairi kamar da kullun to yau ma muna tare da Sa'ada Pons and Accessory. Da gaske kake yi? Kwarai kuwa kamar yadda na gaya muku yau muna tare da Sa'ada Pons and Accessories. Ka ji maganar gaskiya? Maganar gaskiya ma kuwa saboda a baya mun kawo muku Sa'ada Pons Accessories nagartarsa ce ta sa yau ma muka ƙara zuwa muku da Sa'ada Pons and Accessories ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba. Daga yau. Idan kuna buƙatar siyan kayan accessories kowane iri ne mai kyau zato mai quality mai garanti to idan kuka je sa'ada pawns and accessories magana ya ƙare sa'ada pawn and accessories muna sai da kayan accessories sannan kuma muna sai da pawns kala kala iri daban-daban ai da ka faɗa mun dan haka ba tare da bata lokaci ba kayan accessories din mu sune kamar haka go ahead muna sai da iphone charger muna sai da iphone cable kuma masu kyau masu quality insha Allah sannan muna sai da type C charger kuma muna sai da type C cable barai da gaske ba mu tsaya a nan ba masu amfani da android to kuma ba a bar ku a baya ba muna sai da android android charger da android cable sannan muna sai da mp3 kuma muna sai da bluetooth kuma kamar yadda na gaya muku kayan mu suna da quality suna da garanti to alhamdulillah ba mu tsaya a nan ba fa muna sai da aux cable muna sai da memory card memory card din mu suna da kyau kuma muna sai da su kala kala iri daban-daban manya da kanana kawai idan ka zo su ada phones and accessories to magana ya kare kwarai kuwa muna sai da battery muna sai da airphone muna sai da power bank su ma kuma ba kala ɗaya ba muna sai da su kala kala iri daban-daban alhamdulillah ya gana sannan sannan kada ku manta na gaya muku muna sai da wayoyi kala-kala iri daban-daban kuma na zamani don haka ba tare da bata lokaci ba sune kamar haka. Bangaren wayoyinmu muna sai da Redmi muna sai da Joni. Muna sai da Tecno muna saida da Itel. Sannan muna sai da Infinix muna sai da Samsung muna saida da Tafs. shikenan bare kuwa don haka ina ƙara gaya muku kada ku yadda ku bari a baku labari sa'ada phones and accessories ba mu zo muku da shi ba sai da muka shirya don haka domin neman ƙarin bayani akan duk wani abu da kuka ji na lissafo muku domin kuma siyan kayayyakin mu to za ku iya yi mana magana da wa'annan nambobin wannan kuma ita ce nambar mu ta whatsapp sannan kuma za ku iya turo mana sakonnin ku ta email din mu kamar haka to don haka su waye masu buƙatan siyan kayan sa'ada phones and accessories gani ga bazuka sai suwa kuma ga da To shi kenan sa'ada Phones and accessories na kowa ne kuma kowa zai iya zuwa ya siya. Jama'a abinda ta kawo ta kenan daga Maiduguri. Address din mu da shine kamar yadda kuka sani Gombe Local Government Shopping Complex Student Hatsi shagon sa'ada Phones and accessories naka kada ku yadda ku bari a baku labari sai kun zo. Kai amma tafi yanzu. Allah ya sa mu dace.